somewhere. samun ruwa ba tamkar ginin da ba a mai tubali ba na hauna zami wa na kame mana sai na kuka zuciyata tana soka duba jikina kamar an doka